miji hidima ake masa mijin nan yana dawowa bai san da coca cola ba bai san da fenta ba muna zuwa ya gaji kila ma bai ciniki ba kana ki kawo masa ruwa da ɗan lemo dan sanyi mai gida bismillah wance lemo kai da sha mai gida tukun mm, sha kansa aka huta a kama hira ce wallahi baba ne ya aikon na ɗan wani abun kashe shine ni kuma naga kawai gara maka hidima da shi ba ta shiga ransa ba kai lemo da sanyi wasa ne <laughs>